kunsa bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji tun farko a najeriya akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yarin suleja da ke jihar neja sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya ruguza wani bangaren ginin gidan yarin na tun zamanin mulkin mallaka rfi ga mu na gaba rayuwata mai sauraro assalamu alaikum Zainab Ibrahim ce daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai ke muku lale marhaban. Ta yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. musoma da maudu'i na farko inda muka duba hubbasan mata krista akan sake gina tarbiyyar iyali lura da yadda lura da yadda wayar salula da kallon fina-finai ke daukar hankulan matasa kuma ke son yi wa 'ya'ya maza da mata babbar illa ta hanyar watsi da tarbiyya da al'adu madam ibrahim fatima shugabar mata krista na eern da ke maradi to ina za a je da wannan da tele za a yi horon yara ko ko gida za a zamna ba mata kaɗai ba hakku maza ma ba mata kaɗai ba kowa in ya zo in an zo bani ni wani sufa mi ma ina ta san gani shi yana da sankote yana ta yi ita ma tana nan wajen tana yi yaran ma suna suna ta yi ha abinci ma ana yi akwai telefon akwai telefon dama ta ko gare ko masu saurare musoma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki. Assalamu alaikum sunana Murjanatu Diri daga garin Dirin Daji jihar Kebbi. To a gaskiya zan iya cewa wannan matsala ce babba wacce kuma zamani ne muke tare da ita wanda yake tahiya da abubuwa daban-daban. Kirana zuwa ga iyaye shine ya kamata iyaye su ƙara saka ido ga 'ya'yansu kan shin Wani irin fim suke kallo a TV, me wayar da suke amfani da ita, ya suke amfani da ita, Me suke yi da ita, saboda Allah kaɗai ne ya san iya adadin yaran da suka gurɓata ta sanadiyar kallace-kallacen abin da bai dace ba a TV. da kuma wayoyin da suke amfani da shi saboda da yawan yara a can suke aro wasu banzayen halaye wasu dai miyagun halaye suna yaba ma kansu to ni kira na ga iyaye shine a ƙara mai da hankali mu kuma ci gaba da mu addu'a Allah ya shirya mu da su Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh suna na Yahya Mudi Yawuri daga Jake wannan maudu'i na ku maudu'i ne mai mahimmancin gaske saboda yanzu ko su waɗanda suka yi like aka ƙirƙiro decoders ɗin ga na kayakin kallo ai kina ganin kuna ganin za su rubuta akwai wani wuri da zaki sa an sa parental control wanda iyaye hannuna aka ba su don su kula da tarbiyyar yaran su domin me su kadai za su isa dan makullin sirri domin su kulle wannan tashoshin da ake amfani da su inda ba su dace ba. assalamu alaikum rpa hausa ni musa malam indu kazo da magaran jamhuriyar nijar to ba shakka uwaye ya kamata su mai da hankali akan 'ya'yansu su san irin yadda 'ya'yansu suke zama da kuma 'ya'yansu wasu tushoshi suke kallo da kuma su wane ne abokansu. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana kamar yadda kuka sani aminu usman daga gwandu mazauni birnin kebbi wallahi wani abu ne ko kuma mu ce wani itila'i ne ya taso muna wanda yanzu maganan nan da ake ina ganin ya lalata yara sama da waɗanda muke tunani ko ƙididdiga ba za ta fitar da abun da yawan yaren da wannan abu lalata ba magana ta gaskiya ba namiji ba mace sannan babban kurin da uwaye ke yi shine sau ma yara ma wayoyin suna aiki da su na ɗaya na biyu wa'annan kallace kallacen da muke duk wani wanda ke wa'annan kallace kallacen wallahi yau da gobe yana zaune zai ganin abin da baya so ubangiji Allah shi tsare mu shi kuma kare mu da mu da iyalan mu da musulunci baki ɗaya. a cikin maudu'i na gaba mun duba wani sabon rahoto da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin Bankin Duniya ya fitar da ke cewa matsalar talaucin yara na ci gaba da karuwa a ƙasashe masu tasowa ciki har da Najeriya. Mun kuma ji ta bakin Musa Muhammad wani karamin yaro da ke rayuwa a cikin talauci. Tun da mahaifin ya rasu to shi kenan ni ne nake dan fita na je in na cince cince na je na sirhe in kawo ko gari ne a siyasiya mu ci. Oya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba jamuje. Assalamu alaikum sunana Yunusa Tanko daga nan ba ni in baka. To wannan ba karamin barazana ba ne ga ainihin kasashenmu na Afirka. Ba komai ke kawo irin haka ke faruwa ba illa shugabanninmu rashin shugabanci nagari. Idan ga shugabanci nagari to ba za a samu haka ba. Amma ni shawara ta da zan basuwa ga musamman ga iyaye ya kamata mu jure ma wannan ainihin talauci da ya kakkame yara to insha Allahu da idan Allah za a ga karshen wannan bala'i. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa katu yarfi Hausa fata ne zuwa gare ku ni ne naku mamman ila da daga jamhuriyar Nijar ni a gani na sai ce talauci da yawan ga wanda ƙananan yara suke fama da shi ya taso ne daga rashin gata musamman ma da iyayensu suke fama da shi saboda yau duniya aka ce iyayen yaro ba su da komi ba su da wani hali ba wani mai kama musu to hakika dole ne yaran su suke kasancewa cikin talauci mai tsanani to da fatan dai Allah kare mu Allah kare mu tashi lahaya arfi wasani ne na kuma mai ila tun ga jamhuriyar Nijar eh, assalamu alaikum eh, radio rfi ni ne hamidu kalalabo yar difa eh to ni kira na anan eh zuwa ga hukumomin kasar najeriya har ma da kasar mu nijar gaskiya ya kamata ya hukumomin kasar najeriya da nijar a kula da yara a fidda su cikin talaushi kana gani wasu yaran huwayen ma babu sun tafi da su eh wannan rikicin nan eh na sace-sacen nan to in ka gani domin haka eh a kula su Assalamu alaikum a Rafai Hausa mai magana Abdulsalam Sabo daga da magama a shafuyar Nijar. Rashin sanin haƙƙin yara nan ne yake ga mutane za ka sun saki ɗiya ba su san ina suke kwana ina suke ci ina suke sha kawai dai ana da dai su To inda mutum ya san shi yake da haƙƙin kulawa da duk abin da ya shahe shi ai ya kai inda ya zama mutum to ina ga wannan abu zai dan rage talauci shi ma yana taka rawa amma talauci bai zama kamar hujja da za a saka yara haka nan sakaka rayuwata Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin rayuwa ta ya dubi rububin da kowa ke yi a harkar kasuwanci ta shafukan intanet da waɗanda suka cancanta da ma waɗanda ke shiga don yin cuta. Aisha Yusuf mata ce da ta faɗa hannun 'yan damfara. Ni ai kashewa ma nake duk wanda na ga zai ji ta online zan ce masa in mm, mm, ka yi. saboda me saboda duk cuta ce ba Allah al'amarin nan su wasu suna yi tsakani da Allah wasu kuma cuta suke yi To don me yasa? Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki. mai magana musa alkazim mai tukunyar karfe daga nan Amerika. eh gaskiya wannan al'amari haka yake wa'annan macutan da suke shiga cikin harkar su suke bata tsarin sun bata wa mutane imanin da suka yi da abun saboda gaskiya yanzu mafi yawa za a nuna ma abun karara sai ka sa kudinka kuma a zo ana ma hanya hanya wanda yake kuma duk inda kaga an cuci wani to gaskiya dole za ka yi shakku da fatan dai za su gyara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai magana Idris Majora ni wannan abun bai taba faruwa da ni. Amma ni na jin labaru kuma jiyayya ma ina saurara wani da ya damfara wani miliyo guda. To kenan wannan abubuwa ne kamata mutum ya san mutum waya da kace ga ya gama mutum yana wani kasa yana wani wuri kenan mutum ya lura duk abun da mutum zai yi da san da gaskiyan tartibin abun sannan ya aika sannan aika masa kaya don a samu a yi kasuwan cikin salama saboda wannan zai bata mu masu gaskiya suna. ku mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar damagaram a gaskiya kira mu ga 'yan uwa masu hawan social media to gaskiya ya kamata su taka tsantsan saboda harkar social media dole sai ana takinik ana ƙara lura sosai saboda ba ko da yaushe zaka ba da kanka ba saboda ko da ni kaina na fuskanci irin wannan amma da ke na yi taka tsantsan amma abin ban fada ba kan shi da haka yana da kyau a kiyaye kuma a yi hattara. Assalamu alaikum Radio France mai magana Baba ya gambo daga nan garin Tum ya da garin jamhuriyar Nijar. Eh to kira na a nan da shine jama'a mu dinga sanya idanu da kuma mu dinga tantance eh, mutanen da za su nuna kamar su eh, yan kasuwa ne kenan akwai hanyoyi da dama wanda ya kamata bi domin tantancewa shin wannan wanda ya ce shi dan kasuwa ne an ya dan kasuwa ne ko kuma dan damfara ne domin kuwa ta sanadin haka an sha damfarar mutane a bisa shafukan sada zumunta. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. an gaida zainab ibrahim